This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau talata shida ga watan Agustan shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafiya da su ga kanun labarai. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya gana da majalisar tsaron ƙasa. Kane ya yi magana da sarkin Jordan game da kwantar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya bayan kisan wasu manyan mutane biyu a makon da ya gabata. an jikata akalla ma'aikatan sojan amurka guda biyar a wani hari da aka kai a wata tungar soja a iraki a jiya litinin a cewar wasu jama'an amurka da suka fada wa reuters yayin da gabas tsakiya ke fargaban fuskantar hare-hare daga iran ko ƙawayenta biyo bayan kashe manyan mambobin ƙungiyoyin 'yan bindigar hamas da hezbollah a makon da ya gabata wata zaftarewar ƙasa da ta afku sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin wala'ita da ke kudancin kasar habasha ya kashe akalla mutane goma sha uku kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu in ji wani jami'in yankin ajiyar litinin kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa bayan gudanar da wani taron gaggawa na majalisar tsaron najeriya rundunar sojan kasar ta ce za ta shigo domin yadda zanga-zanga a kasar ke sauya salo mun duba mun ga waɗansu sun ɗauki tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi sa'annan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke babu sojan da zai tashi ya yi wani abu karɓar mulki a dai ɓangaren kuma masana a najeriya na yin gargaɗin kan yin taka tsantsan dangane da lamarin rike tutocin wasu kasashe a zanga-zangar musamman a irin halin da kasar ke ciki. Ina da za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar kasa ba lalle yaran nan sun ma san me cin amanar kasa ba a bincika ba yaran da suke daga cutar ga abu ba su waye suke dinka musu cutar me suke kan su mawa. Haka kuma muna nan dauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Majalisar Tsaron Ƙasa. Kane ya yi magana da Sarkin Jordan game da kwantar da jijiyoyin wuya a gabas da tsakiya bayan kisan wasu manyan mutane biyu a makon da ya gabata. Ko da yake Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kashedi cewa Isra'ila za ta bai da martani mai gauni idan Iran ko wata kawarta a yankin ta kai mata hari. fadar white house ta faɗa a ƙarshen mako cewa ta himmantu wurin ganin an sako mutane da ake garkuwa da su da kuma tabbatar da shirin tsagaita wuta da aka gaza cimma amma ta jaddada cewa washington ta kimtsa domin mayar da martani da kuma ƙara tallafin soja a yankin har yau muna sa ran yarjejeniyar tsagaita wuta ita ce za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi in ji john kirby kakakin fadar white house akan tsaron ƙasa ya ce wani mataki da kuma muke ɗauka tun ranar bakwai ga watan oktoba shine ba kawai muna tabbatar da isra'ila ta samu abin da za ta kare kanta kaɗai ba muna kuma ƙoƙarin ganin wannan yakin bai ta'azzara ba masu sharhi dai sun ce wannan lokaci ne mai tsananin tashin hankali a halin da ake ce kuma an jikata akalla ma'aikatan sojan amurka guda biyar a wani hari da aka kai a wata tungar soja a iraki a jiya litinin a cewar wasu jama'a amurka da suka fada wa reuters yayin da gabas tsakiya ke fargaban fuskantar hare-hare daga iran ko ƙawayenta biyu bayan kashe manyan mambobin ƙungiyoyin 'yan bindigar hamas da hezbollah a makon da ya gabata an harba rokokin katyusha guda biyu a tungar sojin sama ta al-assad a yammacin iraki a cewar wasu majiyoyi biyu na tsaron iraki wata majiyar tsaron irakin ta ce rokokin sun fada a cikin tungar sojan sai dai ba iya gano ko harin na da alaka da barazana da iran ta yi na daukar fansa akan kashe-kashen ba. A ranar Laraba Iran ta ce Amurka ce ke da alhakin kisan shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniya a birnin Tehran saboda taimakon da take baiwa Isra'ila. Wasu jama'an Amurka da suka nemi a sakaye sunayensu sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaya daga cikin Amurka wanda lamarin ya ritsa da su ya samu mummunan rauni. An ba da adadin waɗanda suka jikata ne bisa rahotannin farko wanda ka iya sauyawa a cewar su. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata zaftarewar ƙasa da ta afku sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin walaita da ke kudancin ƙasar habasha ya kashe akalla mutane goma sha uku kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu in ji wani jami'in yankin ajiyar litinin babban jami'in yankin walaita samuel fola ya ce an kwashe sama da mutane 300 daga wurin zuwa gundumar kindo daye kuma har yanzu akwai mutane da ba a gano kuma ba a yi lissafinsu ba fola ya ce akwai ƙananan yara a cikin waɗanda suka mutu ana na ana gudanar da gagarumin aikin ceto a wulaita a cewar gwamnatin yankin sai dai da alamar mace-mace daga zaftarewar kasar ta jiya litinin bai kai adadin waɗanda suka mutu a wata zaftarewar ƙasa da ta faru a watan da ya gabata a kudancin habasha da yawansu ya kai mutane 200 To nan ba da jimawa ba baba zai sake dawowa da karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. a yadda ake samun rahotannin rikidewar zanga-zangar nuna ƙin jinin matsin rayuwa zuwa tashin hankali a wasu sassan najeriya shugaban kasar bola ahmed tinubu ya jagoranci wani taron majalisar tsaro na gaggawa tare da manyan hafsoshin tsaron kasar taron ya tattauna yadda al'amura ke sauyawa a zanga-zangar da kuma yadda za a tunkare su ciki har da sha'anin rike tutocin wasu kasashe da masu zanga-zangar ke yi da kiraye-kirayen juyin mulkin soji kamar yadda babban hafsan sojin kasar ya yi wa wakilinmu umar faruk musa bayani a cikin wannan rahoto da duka alamu dai kowane lokaci daga yanzu hafsoshin tsaro musamman sojojin kasa da na sama da na ruwa a najeriya za su shiga wannan gwagwarmaya da ake yi na kwantar da wannan tarzomar da ta buzu a cikin najeriya har ta kai waɗansu gwamnatoci na jihohi sun fara sa dokar ta ɓaci domin hana kone-kone bayanin christopher musa wanda shine jagoran sojoji da askaran soja na najeriya ya zo a daidai lokacin da an ka kammala taro tsakanin su da shugaba bola ahmed tinubu dangane matakan da za a ɗauka wurin tabbatar da cewa wannan tarzomar ba ta ci gaba da bazuwa ba a cikin najeriya najeriya wadda ya kawo hasarar rayuka a yankuna daban-daban na kasar ga dai karin bayani da christopher musa wanda ya bada haske cewa lalle soji za su shiga wannan gwagwarmar da ake yi na murkushe tawayen da waɗansu 'yan ƙasa suka rikide suna yi da sunan zanga-zanga ta lumana ka san kwanaki mun zo mai magana da shugaban ƙasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a ƙasa game da wannan zanga-zanga to duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abin da muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai miyagun mutane da za su ɗauki lokacin wannan luwan su kawo ɓaci bace a cikin ƙasa mun ga yadda ake kone-kone abubuwa yadda ake sace-sace a ko'ina to yanzu mun sake zuwa kuma da shi shugaban kasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka ɗauka in mun ga cewa mun ga 'yan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu mun duba mun ga waɗansu sun ɗauki tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka ƙara bane muna so mu yi wannan lokaci mu gaya ma jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so ba ne sa'annan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke babu sojan da zai tashi ya yi wani abu karɓar mulki demokradiyya muke so demokradiyya kuma za mu kare a cikin aikin da muke ka mu dukkan mu fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya kuma maganar da muka yi ma eh, shi shugaban kasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son kasa muna son demokradiyya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare ga yanda yan sanda tun da aka fara wannan abu yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina jin zamu shigo don mun ga yanda kuni kunin ya tashi yanzu ka ga yanda su abubuwan da aka yi a Kano a Kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan kasan ballanta ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani kone kone in fa akwai mutanen da yan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka ji aka kone wannan sace sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda yan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke iza su cewa su je su wannan abun in an kama su za su kuka da kansu ke aiki kasan muna aiki tsakanin mu da Allah ba za mu yi ba duk wanda za ka ga mun kama yana da laifi hafsan hafsoshin sojin Najeriya kenan Christopher Musa da yake tsokaci da manema labaru a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Abuja malam mamun sale mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum na tuntuɓe shi domin in ji irin martanin da zai maida akan masu kiraye-kiraye na ayyujin mulki a cikin kasar dama gaskiya duk mutumin da ya ce yana sa a hambarar da gwamnatin farar hula bai so kasa da arziki ba saboda duk lalacewar gwamnatin farar hula ta fita mulkin soja saboda mulkin soja mulki ne da kowa ya san kama karya ne babu doka babu biyayya babu kiyaye haƙoƙin bani adam don haka ina gani mulkin farar hula duk yadda ya kai da taɓarɓarewa da kuma rashin kula da al'umma ya faci a yi mulkin soja. Malam Mamun Salih kenan mai shirikan al'amuran yau da kullum a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba ya dawo da karashin labaran duniya. a jiya litinin da aka kira rana mai ban tsoro da ta fara da faduwar kasuwannin hannayen jari na kasashen waje lamarin da ya tunasar da mummunan kalubalen tattalin arziki da duniya ta fuskanta a shekarar 1987 da kuma ya afkawa cibiyar hada-hadar kasuwanci ta wall street tare da asara mai yawa yayin da fargaba ke karuwa game da koma bayan tattalin arzikin amurka kasuwar S&P ta yi kasa da kashi uku cikin ɗari faduwa mafi muni a cikin kusan shekaru biyu. Ita ma kasuwar masana'antu ta Dow Jones ta ɗanyi kasa da kashi biyu da ɗigo shida cikin ɗari yayin da Nasdaq ita ma ta yi baya da kashi uku da ɗigo hudu cikin ɗari. kamar yadda abu da nvidia da sauran manyan kamfanonin fasaha wanda suka kasance taurarin kasuwar hannayen jari suka ci gaba da fuskantar nakasu. faduwar kasuwannin ita ce na baya-bayan nan a cinikin duniya da aka fara a makon da ya gabata kasuwar nika ta japan ta taimaka wa kudin kasar a farawan jiya litinin ta hanyar faduwa da kashi goma sha biyu da digo hudu cikin ɗari da ke zama mafi muni da ta fuskanta a cikin wuni tun bayan babbar matsalar tattalin arziki da ake kira da bakar litini a shekarar 1987 a ƙarshe a ɓangaren wasanni olympics kuwa jean-philippe matita ya zira kwallaye biyu a wasan da faransa ta tsallaka zuwa wasan karshe na gasar kwallon kafa ta maza a gasar olympics ta paris bayan da ta doke masar da ci uku da daya bayan karin lokaci a jiya litinin faransa za ta fafata da spain a wasan karshe a ranar juma'a a park de prince wasan da zai tabbatar da kasar turai ta farko da za ta samu lambar zinari bayan shekaru 32 faransa mai masaukin baki ta yunkuro a wasan da aka yi a stade de lyon ta doke kungiyar 'yan wasan masar wadda ta fara kai naushin farko da kwallo da mahmud sabar ya zira a daidai minti 62 da wasa sau uku faransa tana shan karfin raga kafin daga bisani mateta ya zira ta a cikin ragan a daidai minti 83 kana wasa ya shiga ƙarin lokaci kwallonsa ta biyu ta zo ne a daidai minti 99 bayan da alkali ya yi waje da dan wasan masar umar fayed wanda ya samu katin gargadi sau biyu yayin da wasan ya kai mintuna 108 ne kuma dan wasan faransa michael olise ya zura kwallo ta uku da ya baiwa faransa galaba zuwa wasa na karshe labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kamar yadda kuka ji a rahotonmu na farko rundunar sojin najeriya ta ce za ta sa kafar wando ɗaya da duk wasu masu zanga-zangar da aka kama rike da tutocin wasu ƙasashen waje wanda a cewarta wani nau'i ne na cin amanar ƙasa to sai dai kuma masana da manazarta na bayyana ra'ayin cewa tilas fa a yi taka tsantsan kan wannan lamari musamman ganin irin halin da ƙasar take ciki. daga abuja ga rahoton nasiru adamu el hikaya not accept anybody flying any foreign flag in Nigeria. That is Duk da Janar Musa bayan ganawar rasoshin tsaro da shugaba Tinubu bai bayyana waɗanda gwamnati ke zargi da ɗaukar nauyin ɗinka tutocin ba ya nuna soja ka iya shiga lamarin baya ga matakan 'yan sanda. Ganin matasa a Kano Kaduna da wasu sassa ɗauke da tutar Rasha ya kawo neman bahasi inda aka ji suna gayyatar soja su karɓe ragamar mulki. masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero dr sa'idu ahmad dukawa ya bayyana nazarin dalilan ɗaga tutar in aka ɗauke shi sama-sama fushi ne kawai yan zanga-zanga suka yi kamar yadda yan yan suka dinga ɗaga tutar amerika ipob da suke ɗaga tutar isra'ila idan aka daɗa zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da world bank da imf suna da hannu kuma a amerika suke watakila nuna fushi ne da amerika tunda an san ba sa ga maciji da rasha wani dalilin a Nijar da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu lamba sai suka nemo rasha. To ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna hasashen ila yammacin duniya su ɗaure wa gwamnati gindi in ma sun juya musu baya to za su nemo rasha. To sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kamar yaron yammacin duniya ne kuma ya ɓata musu rai don haka bari su ɓata wa iyayen gidansa rai. Shugaban gamayar kungiyoyin Arewa Jamilu Aliyu Taranci ya ba wa gwamnatin shawarar daukar matakan saukin rayuwa don rage wannan bore. rayuwa ta yi tsada da yawa duk inda ka ce wa mutum ya taho abin da kake son ya yi zai aikata maka da shi. manya manyan wanda suka jagoranci irin wannan juyin hali na duniya kamar irin in ka ɗauki su Chigo Bear na Bolivia ko su Mao Zedong ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika ba su dan abin da za su ci a baya baya bayan nan in ka kalli mayakan boko haram sun yi amfani da sam irin wannan dame in ka kalli mayaka na niger delta sun yi amfani da irin wannan fatan din security da ya gallabe mutane a arewacin najeriya wa'annan mutanen ɗaya daga cikin fatan na recruitment din su shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga tasu kuma za su iya samu abin kashewa har ila yau dr sa'idu duka ya nuna kyautattuwar gano masu ɗaukar nauyin tutocin maimakon dirar mikiya kan matasa ina da za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lallai yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba ba lallai sun san sakamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar rasha ku zo mu zagi Amerika sai kawai su karba a bincika ba yaran da suke daga tutar za abu ba su waye suke dinka musu tutar me suke son su cimmawa hakika dokar hana yawo a wasu daga jihohin da zanga-zanga ta shafa ta rage kaifin tunzurin duk da matasa musamman a abuja sun lashe takobin ci gaba har sai sun cika kwana goma nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu hikaya masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. wannan zanga-zanga da 'yan ƙasa suka shirya suka ganin sun yi ina kallo abin yayi daidai kwaran gaske saboda muna cikin tsarin dimokuraɗiyya tsarin dimokuraɗiyya nan da aka tsara shi an faɗi haƙƙin shugabanni an faɗi haƙƙin 'yan ƙasa shi sha'anin dimokuraɗiyya gaba ɗaya mu al'umma musulmi kakaba mana riga na an kai an ka samu sata ba don muna so ba ba yadda za mu yi ne an kakaba muna riga nan dole mu sata in ba mu sata ba ma wasu su sata su maishe mu bayan su ba yadda mun ka iya haƙƙin ka ne ka zo ka zaɓi wanda kake so ƙarƙashin dokar constitution ba ƙarƙashin alƙur'ani ba babu alƙur'ani a cikin wannan lamari Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin me yasa malaman addinin musulunci musamman a arewacin Najeriya suka fi fitowa fili suna bayyana ra'ayoyin da ke nuna goyon bayansu ko rashin goyon bayansu ga zanga-zangar da ake yi yanzu haka a Najeriya din. Me yasa kuma ake zargin wasu daga cikin wannan malamai da cewa sun cika shishigewa masu mulki ko kuma 'yan siyasa. Gaskiya ne zargin da ake na cewa wasunsu an siya an biya su ne sannan ya magana zargin cewa malaman nan sun cika shiga cikin harkokin siyasa wannan na daga cikin abubuwan da za ku je an taba a cikin wannan sabon shiri na tsaka mawuya na yau wanda yau daga sakkwata za a ji shi inda wakilin na can muhammad nasir ya gayyato shugabannin addini guda biyu na farko shugaban kungiyar fitiyanul islam ta najeriya reshen sakkwatan da kuma shugaban kungiyar zala ita ma reshen sakkwatan wanda ke da bambancin ra'ayi kan wannan zanga-zanga to muhammadu muje ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malamai muna muku barka da zuwa a cikin wannan shirin da farko ina tare da mahmud muhammad huci wanda shine shugaban cibiyar nazarin addinin musulunci ta abu ishaq kuma shine shugaban kungiyar fitianul islam ta najeriya reshen jihar sokoto a akramakallahu barka da zuwa haka ma ana tare da shek abubakar usman mabera wanda shine shugaban kungiyar izala mai hedikwata jos ta ƙasa reshen jihar sokoto a akramakallahu barka da zuwa Assalamu alaikum barka kaɗai. To kamar yadda al'amarin zai kasance shine za mu yi magana ne akan abin da ya shafi yanayin da ake ciki yanzu a Najeriya. Sanin kowa ne cewa yanzu matasa sun yunkuru akan abin da suke gani cewa an yi musu ba daidai ba akwai yunwa akwai talauci akwai rashin tsaro da sauransu har suka ce za su yi zanga-zanga domin su kifar da gwamnati ko kuma domin gwamnati ta saurare su ta yi abin da ya kamata a yi don magance matsalolin nasu to wannan al'amari ya kawo rabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙasa har su kansu malamai wasu na ganin cewa ya dace a yi wannan abin wasu na ganin cewa bai dace a yi ba to za mu yi magana ne akan wannan batun sannan kuma zan soma da kai malam mahmud muhammad huci shugaban kungiyar fitiyanul islam ta najeriya da cinja sokoto kuma shugaban kungiyar nazarin addinin musulunci ta abu ishaqa me yasa kake ganin menene ra'ayinka dai akan wannan batun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم الدين وبعد ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko ra'ayina game da wannan zanga-zanga da 'yan ƙasa suka shirya suka ganin sun yi ina kallo abin ya yi daidai kwaran gaske saboda na farko dai muna cikin tsarin dimokuraɗiyya tsarin dimokuraɗiyya nan da aka tsara shi an faɗi haƙƙin shugabanni an faɗi haƙƙin 'yan ƙasa kuma babu wanda bai ya jahilci tun cikin masu tsara dokoki babu wanda ya jahilci abin da ita wannan zanga-zanga za ta kawo kamar yadda mutane ba su jahilci rigingimun da ka faruwa ga zaɓe ba kuma aka shiga ka kawahin watsa labarai a wurare da dama a ce a fito a yi zaɓe haƙƙin 'yan ƙasa ne ana ƙara nanatawa haƙƙin ka ne ka zo ka zaɓi wanda kake so ƙarƙashin dokar constitution ba ƙarƙashin alƙur'ani ba mhm. babu alƙur'ani a cikin wannan lamari mhm. musulunci bai ɗoka wannan tsari da aka na demokuraɗiyya akan haka nan a ce 'yan iska guda biyar ko guda shida su rinjayi da limami da shugaban da mai anguwa da mi a ce ƙuri'a waɗancan lalatattu ta riga wannan ba tsarin musulunci ba ne. Na'am. Tsari ne na demokuraɗiyya. Na'am to a karfa kallahu ka san shi malamin yayi eh, magana ana sa ran kila ya kawo hujja eh. ta hadisi ko Qur'ani wadda za ta kawo hujja ga wannan maganar da yi. Eh. Menene hujja ka ganin cewa ya dace a yi wannan? Ah, ina maka magana tashin farko akan hujjar da shari'a tabba da dama inda an ka samu ya kamata a shiga a yi zaɓe wurin da ya kamata a ce a shiga a yi zaɓe in 'yan ƙasa gwamnati bata kula ba kuma ga yadda za a yi a faɗakar da ita kuma an ka rubuta an ka ce a yi haka to wannan yana cikin ƙarƙashin cika alƙawulla da kuma ba da damar da an ka zaka an kai ai malamai su da sun ka samu damar shiga su aka tambaya ta ina na wannan lamari yasa sun ka samu damar kutsa ma constitution alhali sun yarda da gehe guda amma ba su yarda da gehe guda ba su adda wannan haƙƙi amma ni abin da yake tabbatarwa cewa zanga-zanga abin nan da ya bada dama a shiga zaɓe a zaɓi shugabanni kuma ya ba da dama in shugabanni sun kaki mai da hankali ga wani abu ana ganin ba yi ba yan ƙasa suna da dama su ta ba da ɗaukan makamai ba ba da ɗaukan wani abu ba su yi zanga-zanga su gwada mu gwamnati su jawo hankalinta akan don ta tabbatar da wannan to a shari'a in dai an yarda da wancan tun farko to wannan ko zai samu shiga amma inda duk zaɓe bai samu shiga ba to zanga-zanga ba za su samu shiga ba saboda dai wurin zaɓe an kashe mutane wurin zaɓe an ƙone mutane an ƙone dukiyoyi hatta da wurin murna nuna babu ta'addancin da ba a yi ba amma babu da malamai sun ka fito a duniya a sarari a fili sun ka taho kuma ayoyin da malamai ka kafawa na rashin zanga-zanga na cewa kamar yadda ka saurarin wasu cewa mun yi bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal manshadi wal makare ba mu baya ta ga manzon Allah ba wannan tsari ne na gwamnati wanda an ƙasa sun ka zamana da kansu sun ka tsara ma kansu ba wanda Allah ya tsara musu na ba babu doka ko da zaka cire mutane daga tsarin wani abu kamar da su bisa ga wani tsari na daban tsarin dimokuraɗiyya muke ciki kuma tun da shi ake ciki shari'a ta baka dama inda shi ka yi imani da shi to haka shi kawai yanzu mutum an zauna ana cin masai ka ce mutum bai kamata shi ɗauka da hannun hagu ba yana ci ne. in dai har ka yadda ya zamana ya ci masai to babu ruwanka da ya ce bismillah sai da zai ci ko bai babu ruwa ne da sai da zai ci bismillah tashin farko in za ka yi fada ka yi fada da wannan gaba in ko ka yadda da ayi ka ce abi dokan nan da ta zauna ta kafa hujjoji akan Eh, a yi zanga-zanga a bita sai na so a ce waɗanda ke a agensin ɗin uh, bunga eh, zanga-zanga a ce sun yi tsaye sun yaƙi cewa dole a bi doka sai a bi doka a girmama su amma ma dama su yi tsaye sun kai a haka nan ba sun ka taho da kansu suna talla 'yan takara gari kaza na ce ku yi min wani gari kaza ku yi min wani gari kaza kuma wanan ga ya taho suna gasa al'umma amma ba a taba jin ka ka hito ka ce wani ka bari ba ni ni tallaka sai dai kullum kana bi dan mishi mahita kaga yan kasa ba mahukata na ba <laughs> dole su hito su bi dan kansu yanci akan wannan to a karamar Allah bari mu ji shak abokar Usman Bera a karamar Allah kai menene matsayarka akan wannan zanga zanga da yan kasa suka fito har ma sun faso ma gudanar da ita na'am <clears throat> a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to alhamdulillahi kamar yadda aka tambaye ni fahimta ta ni a fahimta ta <clears throat> wannan zanga-zanga tana da illa kuma bata dace da ƙasanmu najeriya ba bata dace da mu ba saboda abubuwan da take haifarwa na fitinu da tashin hankali wanda gashi na an gani ƙasa kahin ma ya faru malamai masu hangen nesa sun hanga ta don haka <clears throat> kullun in za a yin al'amari za a kalle shi da idon basira harkonsa tsakiyarsa ƙarshensa babu shakka shi sha'anin demokuraɗiyya gaba ɗaya. mu al'umma musulmi kakaba mana riga na an kai an ka samu sa ta ba don muna so ba don mu muna da tsarin mulkin mu da abin da muka tashi da shi muka tarar na constitution mu. ka ɗauki rayuwarsu mujaddidi da irin yadda suka yi zama nan ƙasar ga da sauransu to an zo an yi ƙarhin magabatanmu mm. mu ba abin da za mu iya yi sai bi mm. amma shiga zaɓe yana da bambanci da shiga zanga-zanga shiga zaɓe abubuwa ne waɗanda suke tahowa aka ce ka hito ka zaɓi wanda kake so kuma wanda kake mafata alkhairi wala Allah ka yi magana da shi kun yi alkawulla wala Allah rayuwar kaɗai ta gwada maka kana son sa amma a taƙaice irtikabu a haffar dararai ne wajibin malaman usulu na cewa in abu ya zo ɓanna biyu ce kuma dole sai an yi guda to a dibi mahi sauki a yi da haka da mu zauna hannu raddar ba mu yi zaɓe ba gara mu zaɓi dama-dama <laughs> ba wai mun halatta ko ko mun ce shi a daidai ba <laughs> ba yadda za mu yi ne an ba mana rigar nan dole mu sata in ba mu sata ba ma wasu su sata ta su maishe mu bayan su ba yadda mun ka iya. To a gaishe ku malamai wannan shine kashin farko na wannan tattaunawa ko kuma muhawara tsakanin malamai dangane da wannan zanga-zanga da ake a Najeriya wacce ga alama ta raba kawunan su malaman na musamman arewacin Najeriya. In Allah ya kai mu rana yau za mu zo mu ci gaba. muna godiya ga wakilin namu na sokoto muhammad nasa da ko bakin nasa sheikh mahmud muhammad huci da kuma sheikh abubakar usman mabera a madadin su duka ne ne ali Musa sakwatan a washington ku huta lafiya To madalla da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. A jiya litinin shugaban Amurka Joe Biden ya gana da majalisar tsaron ƙasa. Kane ya yi magana da sarkin Jordan game da kwantar da jijiyoyin wuya a gabas da tsakiya bayan kisan wasu manyan mutane biyu a makon da ya gabata. ko da yake firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi kashedi cewa isra'ila za ta bai da martani mai gauni idan iran ko wata kawarta a yankin ta kai mata hari an jikata akalla ma'aikatan sojan amurka guda biyar a wani hari da aka kai a wata tungar soja a iraki a jiya litinin a cewar wasu jama'a amurka da suka fada wa reuters yayin da gabas tsakiya ke fargaban fuskantar hare-hare daga iran ko ƙawayenta biyo bayan kashe manyan mambobin kungiyoyin 'yan bindigar hamas da hezbollah a makon da ya gabata to masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi wato karfe takwas kenan za a ji maimacin wannan shirin sa'annan can da karfe hudu na yamma agogon najeriya za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da dadi banawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni murtala faruk sanyin na muku fatan alkhairi maasalama